Suna da yawa tsofi tugub-tugub da su da suka yi ritaya daga aikin gwamnati waɗanda suka karɓi kiran ƙungiyarsu inda suka haɗu da fifi a cikin wani babban ɗaki wurin da ake biyan fansho. Suna buƙatar sanin abin da yake kawo tsaiko wajen biyan su fansho ɗinsu. Suleiman sale wanda ya yi ritaya tun shekara dubi da shida yana daga cikinsu inda yake ganin kawai waɗansu ma'aikatan da ke biyan fansho ne suke haddasa wannan wannan tsaiko. Oh, An tsara mu tun hudu ga wata, amma ga shi nan muna zuwa muna dawowa saboda ba tsari. Akwai mutane daga cikin ma'aikatan da suke amsa katin waɗanda ba su ma zo ba sai su kai musu ɗan fanshon ɗinsu har gida. Alhali kuwa mu da muke nan ba mu samu biya ba. Ba mu taɓa tunanin za mu bauta wa ƙasa ba, sannan yanzu ana ɗauka mu marasa galihu. Alhali kuwa mun yi asusu ne domin ajiye wani ɗan abu. Wurtula Ufan wanda yake sanye da galoli a kan babban rigarsa. Kawai abinda ya fi tayar masa da hankali shine iyalansa suna zaman jiran sa da wani ɗan abu. Mun zo neman ɗan fansho ɗinmu ne. Muna da iyali suna gida ga yunwa ga bukatoci ba mu san yadda za mu yi ba. Mata da yara suna ta kukan yunwa. Kai mai gida har ma sai ka zub da hawaye saboda tausayi. Hajiya Hawa wacce tana daga cikin mata masu ritaya ta ce ɗawainiyar shiga ka dawo da ake yi musu abun ya yi yawa. hanya kwana uku baka samu ko ɗai ba mu wahala bisa dalolin mu da bai kai bai kawo ba Na mu kundi ba wanda yawa ne ba ko da haka nan ka samu shi kana bukatar ka riba ka yi ramtar jika biyar sa kare. bisa kai ga ruwa na sa dare da rana mutum ka tona ka koma mamma kaka na wallahi ban samu komi ba haba duka da jikin tsufa gajiya da kuma tunanin kula da iyali bai hana su jira ba wanda suke saka tsammanin shugabanni masu kula da biyan su fansho za su share musu hawaye akan ɗan alawus ɗin da suke tambaya.